azumi ya same shi ba shi da lafiya bayan azumin sai ya mutu ah, to magada za su rama mishi wannan yana daga cikin matsaloli waɗanda malaman sunna magabata Allah ya musu rahama suka samu sabanin fahimta a kai wasu suna cewa mutum yana iya rama wa ɗan uwansa azumin da ake binsa bashi matukar ya mutu bai biya ba wanda ya sha kenan yana cikin jinya amma fahimta mafi inganci ita ce fahimtar da shekul islam ibn taimiyya ya fifita ka do majmu'u fatawa mujallar na 25 shafiyan 269 idan ɗan uwanka ya rasu ana bin sa bashin azumi sai ka yi lissafin adadin kwanakin idan ka sani ka fitar da hatsi mudun nabi ɗaya a madadin kowace rana in ka yi haka shikenan ka gama biya masa waɗannan basussuka kar ka biya mar azumin wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma ita ce nake ba da fatawa a kai wanda ya ce wai ko ya halatta ga musulmi ya je ɗaurin auren abokinsa kirista a coci to da farko wa ce abota da kirista <coughs> to kuma gashi ya shiga coci shiga coci haramun ne sayyiduna umar in ka duba as-sunanul kubra littafin al-imamul baihaqi ya kawo maganar sayyiduna umar yana cewa Allah yana saukar da fushinsa a kowane daƙiƙa a wannan mahalli bin ba kuma shi ɗaya ba duka wani gurin da ake bautan wani wanda ba Allah ba fushin Allah yana sauka a wannan guri har tashin kiyama yace za a ce musulmi ya shiga wannan guri ka duba sharhul mumti mujallad na biyar shafin 378 Uh, ibn al-usaymin yana cikin malamai da suke ganin babu laifi don ka halacci ɗaurin auren mutumin da babu mamaki akwai wata alaƙa tsakaninka da shi ta mu'amala wanda a iya cewa abokinka ne kirista matukar ba a coci za a ɗaura ba ka duba a sharhul mumti mujallar na biyar shafin 378 matukar ba a coci za a ɗaura ba sannan kuma babu ma sha'a a gurin wanda zai yi wuya a ce ba za a yi aure a cocin ba sannan kuma ba za a yi ma ba yana cewa idan babu shaye-shaye babu cuɗanya da mata babu kaza babu kaza babu laifi kaje yanzu za a samu taron da kafiri zai tara wanda babu wannan <clears throat> to shi dai ya faɗa ya ce babu laifi kuma gaskiya ya faɗa amma ga sharuɗan da ya gindaya to tun da ba za a cika sharuɗan ba sai ka ce haramun ne wannan ya ce yana da kuɗi miliyan uku da dubu ɗari biyu nawa zai fitar zakka zakkan miliyan uku da dubu ɗari biyu naira dubu tamanin ne zai fitar shine zakkan wannan kuma ya ce ah, falaisa alaikum junahun Allah taktubuha waccan aya da take ƙarshen suratul bakara ya ce menene ma'anar wannan aya wato shin ana nufin ba sai an rubuta bashi ba to da wani tambayar kai ma da ta fi sauƙi ba sai an fassara ayan ba wato cewa idan ka je karban bashi wajen ɗan uwa musulmi dole sai an rubuta saboda an samu ayar alkur'ani nan ma an samu saɓanin fahimta tsakanin malamai mafi inganci mafi yawan malamai suna cewa ba sharaɗi ba ne sai an rubuta bashi saboda an samu hadisai da dama waɗanda suke bayanin mu'amala yadda ta fito bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba a samu ka'idar rubuta bashi din ba abu ne mai kyau a rubuta bashi amma ba sharaɗi ba ka duba tafsiru ayatul ahkam mujallad na farko shafe 494 idan akwai amincewa tsakani na da kai na zo na cewa na taimaka min da bashi sai ka bani kawai ba tare da ka ce sai mun rubuta ba amma rubutawan ya fi saboda rubutawa yakan kawar da gardama don misali yau zai zama ka yadda da ni shi yasa ka bani bashi a gobe kuma sai aka waye gari ashe dai bai kamata a ce ka amince da ni din ba waccan amanan da kake tunani sai ya zamanto baka da ita ko kuwa ya kasance ban samu damar biyan ka bashin ba an samu lokaci mai tsawo wanda kai ka manta yawan kuɗin ne ma na manta a ko kuwa ya kasance ma na ma manta gaba ɗaya ina bin ka bashi kai kuma kana jin kunyan ka tunatar da ni har mutuwa ta raba tsakanin mu to magance irin wannan yasa Allah tabaraka wa ya ce a rubuta bashi duk da haka ba wajibi bane Allah ya sa mun gane wanda ya ce mai hukuncin mutumin da yana cikin sallah kuma yana susan jikinsa yana soshe-soshe yana sallah babu kyau susa da mutum ke yi da motsi da sauransu yana rage masa ladan sallah wato sallah in ka fara yin ta ana rubuta maka 100 misali fasin za a baka 100 over 100 to ana duba sallar taka kafin ka gama in ka yi susa sai a rage 1 mark sauran 99 can kuma ka dan so can sai a daɗa rage guda shi yasa manzon Allah yake cewa akwai mutumin da zai fara sallah kafin ya gama ba abin da zai samu face kashi ɗaya cikin gomanta uh, tosuha uh, sumunuha subu'uha uh, sudusuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga har da yazo ya ce nusfuha akwai wanda ke samun rabin ladan duk da cewa babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yake samun ladan kamili amma dai gwargwadon nutsuwarka a sallah gwargwadon ladar da kake samu sai dai akwai maganar da malamai suke cewa wai in kai susa sau uku sallah ta ɓaci wannan maganar bata inganta ba ah, ka duba a sharhul mumti mujallar na farko shafi 337 abin da ya sa malamai ke ba da wannan fatawa cewa susa uku sallah ta ah, ɓaci wasu na ganin kayan aiki mai yawa na'am aiki mai yawa yana ɓata sallah amma wanne ne aiki mai yawa nan ma an samu sabanin fahimta mafi inganci shine abin da ibn al yake faɗa cikin sharhul mumti mujallar na farko shafi 637 ka dinga susa ɗin, har ka gama sallah baka bar susan ba kana ta sosa gurin har ka ce assalamu alaikum to sallah ka ta baci wato duk aikin da ka rike kana yinsa matukar aikin bai cikin jinsin sallah baka bar wannan aikin ba har kai sallama to sallaka ta ɓaci amma in kana aikin sai ka bari kamar misali ka wai ga nan amma sai ka dawo ko ko kana susa sai ka bari ya zamanto dai lokacin da ka ƙara sallah ka daina wannan aikin da kake yi to sallaka ta inganta sai dai ƙarancin lada wannan kuma ya ce addu'ar da ake kahin mutum ya miƙe ƙafarsa bayan sallama idan mutum ya makara bai yi sallah cikin jam'i ba zai yi wannan addu'an kwarai kuwa ana son musulmi duk sa'ilin da ya gama sallar asuba la'asar magariba kafin ya miƙe kafafunsa kafin ya yi magana da kowa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa sau goma yi wa mito ya faɗa sau goma sannan sai ka miƙe kafafunka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haka Allah yana bashi cikakken tsaro Allah yana bashi tsaro na musamman wa kuma wannan wata sunna ce wadda ita ma tana cikin sunnoni waɗanda ake ganin sun kusa mutuwa saboda sunna ce wadda bata bar liman babare mamu amma an waye gari da ba suna ganin kamar bakon abu ne cikin addini har ma in ka karanta da shi ana ganin a'a to ya za a ce kuwa liman ba zai jiyo ba da zaran ya gama sallah sai ya yi hailala sau goma na'am hadisin manzon Allah shi ya tabbatar da wannan kuma baya karo da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko yana cewa ranar tashin alƙiyama akwai wanda zai ceci mutum guda bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka kware kuwa ka duba tuhfatul ahwazi sharha na sunan tirmizi mujallad na shida shafin 312 magana akan hadisin ceto manzon Allah ya tabbatar da cewa za a samu musulmi mutum ɗaya wanda zai ceci ƙabila guda gaba ɗayanta a dalilinsa Allah zai ce dukkansu su tafi aljanna saboda haka baya ga manzon Allah akwai waɗanda za su yi ceto wannan ita ce aqidar ahlus sunna wannan yace wai mutum zai iya amsar magani wajen mace wadda aljanu suka kama ta amma an yi mata ruqiyya su fita sai suka mayar suka mayar da ita mai ba da magunguna to wato idan ana buƙatar a san ciwo sai a mata a mata ruqiya shikenan sai ta dinga faɗan cutar wani kaza ne kuma maganinsa kaza shi da ce wai haka ne wanda ke haka babu shakka boka ne ka duba fatawar lajnati da'ima mujallad na farko shafi na ɗari shida da hudu wanda duk zai ajiye aljani ya faɗi cutar mutum da magani wannan mutum boka ne ko da alƙur'ani ya karanta aljanin ya zo karka ɗauka wai sai ya wata ba, ko da alƙur'ani zai karanta aljani ya zo a jikin mara lafiya ya faɗi ciwo ya faɗi magani wannan mutum boka ne um, inda a ce aljanin nan mai gaskiya ne da bai shiga jikinta ma ya cutar da ita ba ta yaushe zai shiga jikin mutum ya cutar da shi kaga kenan macuci ne a yaushe macuci zai faɗa ma cutar wani kaza ne ko maganinsa kaza a zalibi fake baka magani kuma ka karba wannan ya saba ma sunnar manzon Allah duk wanda ke yin sa babu shakka ya tabbata da shi da boka babin su guda wannan kuma yace menene sunan Abu Ubaida asalin sunan Abu Ubaida shine Amiru bin Abdullah amma ake ce masa abu ubaida bin jarrah ka duba al-isaba fi tamyiz sahaba mujallad na bakwai shafi eh, na shida shafi 167 wannan yake cewa idan ladan ya kai ƙarshen na nakan ji wasu sukan ce la ilaha illallah <clears throat> muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yin haka ya tabbata sunna ne bai tabbata ba suna yi ne kawai saboda su suna ganin suna kaunar manzon Allah abinda manzon Allah ya faɗa shine idza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma yaqulu idan kun ji ladan na faɗin wata kalma ku faɗi irin abin da ya faɗa shikenan to akan haka wasu suka ce tun da ladan bayan kiran sallah yana iqama kaga kenan in yana iqama zaka faɗi irin abin da yake faɗa ko idan ladan ya ce abin Allahu akbar Allahu akbar <clears throat> kai ma sai ka faɗa idan ya zo ƙarshe ya ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce mene in ka ce muhammadun rasulullah ladan ya faɗa to ka gani ba ka da hujja shi abin da manzon Allah ya ce faƙulu misla ma ya mu'azzin ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa kenan ladan ya ce la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah abin da ladan ya faɗa kenan na'am akwai mahallin salati ga manzon Allah wanda an in ka ga dama bayan sallan ka yi salati ga manzon Allah sau miliyan sau dubu har ka mutu wannan kuma amma wannan mahallin ita sunnar in za ka tabbatar dole ka ɗauko maganar manzon Allah abinda annabi ya faɗa faƙulu misla ma ya ƙulul ku faɗi irin abinda ladan ya faɗa shi ko ladan ya ce la ilaha illallah kai kuma sai ka zarci muhammadun rasulullah to ɗan ƙarin da kai ɗin nan kar ka manta duk abin da muka yi a lahira sai an ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin in aka tambaye ka a lahira ina ka na sawan. me za ka ce saboda ina son manzon Allah to akwai mahallin da aka yi ta yin salati gare shi bare ma akwai malaman da suke ganin wancan magana ta annabi ta tsaya ne akan kiran sallah banda iqama babu inda manzon Allah yace ladan in yayi iqama kuma ku maimaita saboda haka aka samu masu fahimtar cewa bayan ladan yana ikama babu abin da za ka yi kai shiru kawai na'am kowane da nasa hujja illa dai mafi dacewa shine a maimaita kalma na ikama kamar yadda ake maimaita kalma na kiran sallah shin idan mutum ya sa maganin ciwon ido mai ɗanɗano ɗaci da rana yaya azuminsa mun dai faɗa cewa abin da aka ɗiga ta ido da kunne ko da ya isa makoshi azumin mutum bai ɓaci ba ka duba majmu'u fatawa mujallar na 25 shafin 233 amma abin da aka sa ta hanci da baki in ya isa makoshi wannan azumi yana ɓaci in dai da gangan ne wannan ya ce don Allah ina neman a yi mini addu'a akan wasu bukatu Allah shi yayi mana damuwa da take tare da mu wannan kuma yana da wata damuwa ina neman addu'a Allah ya yaye mani damuwa na da na musulmi baki daya amin shi ko ya ce tambaya ta ita ce idan mutum yana bin ka bashi sai Allah ya masa rasuwa kuma baka san ‘yan uwansa ba bale ka ba kuɗin to dama wanda duk hakkin wani ke hannunsa kuma sun rabu bai san inda zai same shi ba mutuwa ta raba tsakaninsu ko kuwa zamani tsawon zamani ya zamanto a wato wannan yana wata ƙasa wannan yana wata ƙasa ba su iya haɗuwa abin da za ka yi shi ne ka ɗau dukiyarsa hakkinsa ka yi sadaka da ita baki ɗaya ba za ka ci ba yana bin ka bashin dubu sai ka ɗauki naira dubu ka bayar sadaka duba fatawar lajina mujallad na goma sha uku shafiyan ɗari da tamanin mai tambayan nan ya ce wanda ya saci kayan wani wani musulmi don ya same shi cikin maye na giya wato kenan don mutum yana cikin hali na maye sai barawo ya saci dukiyarsa babu laifi shi abin da yake gani haramun ne haramun ne ka saci dukiyar musulmi haramun ne ka saci dukiyar fasiki haramun ne ka saci dukiyar kafiri haramun ne dukiyar da ba ta ba ka ɗauka ka duba sharhu sahihi muslim mujalladi na tara shafi sittin ah, wannan ko ce na ji ka faɗa cewa mutum cikin biyayya ga iyayensa ko sun rasu akwai sada zumunci inda suke sadarwa to idan matarka ta rasu fa za ka iya yin zumunci inda take zumunci to ka ga ban faɗi hakan ba ne ko ni cewa na yi iyayenka in sun rasu ka sada su? kamar abokin babanka ka je ka dinga zuwa gaida shi ko abokan hulɗar mahaifinka ko to yaushe ko za a ɗauki wannan magana a yi ƙiyasi da matarka ban yi magana kan mata ba akan mahaifi aka yi tambaya amsar da na bada kenan Allah me ke shawara da namiji da ya fuskanci matarsa na fasikanci amma bai taba kama ta ba saboda tunanin tunani da fushin wannan sai ya bar tarawa da ita amma kuma suna tare a wannan shine azzalimi ba matar shi ba yana zaluncinta saboda na farko yana mata mummunan zato wanda kuma Allah ya haramta haramun ne ka yi mummunan zato ga ɗan uwanka musulmi musamman matarka ta aure ka duba azzawajir littafin ibn hajar al-haitami mujallar na biyu shafi na hudu. haramun ne ka yi zato mara kyau ga ɗan uwa musulmi abinda shari'a ta tabbatar ka nemo hujja kawai idan akwai hujja ka yi aiki da hujja wance mazinaciya ce in babu hujja to ka nemi gafaran Allah ka daina mummunan zato gare ta na farko yana mummunan zato ga matar shi sannan na biyu ya bar tarawa da ita kaga ya bar bata hakkinta kaga ya zama shine azzalimin ba ita ba Allah shi kare mu wannan yace shin idan mutum ya bar sallar yamma a matsayin shi yana matsayin musulmi ko ko a'a wato saboda la'akari da hadisin da ke cikin littafin hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci malamai sun yi fahimta daban-daban fassara game da wannan hadisin ka fathul bari sharhan wannan hadisin mujallar na biyu shafi ɗari da saba'in da shida akwai waɗanda suke ɗaukar hadisin akan zahirin shi wanda duk ya bari la'asar ta wuce shi bai yi ba har rana ta faɗi kafiri ne amma hakika mafi yawan malaman sunna sun ce wannan maganar annabi ya yi ta saboda tsawatarwa ne ko da la'asar ta kubuce maka baka kafurta ba illa dai kana cikin babban haɗari kwarai saboda darajar da sallar asar take da shi kamar eh, ka duba fatul bayan wanda yake mutumin da ya sha ruwa yana tamani lokacin shan ruwa ya yi to daga baya kuma sai ya ga eh, lokaci bai yi ba da sauran rana shin mai matsayin azuminsa duk wanda ya sha ruwa kafin rana ta faɗi a halin kuskure azuminsa na nan azuminsa bai ɓaci ba Allah ne ya ciyar da shi ya samu bonus sai dai kuma tunda ya gane ranar bata faɗi ba kar ya ci gaba da cin abinci ya sake kame bakinsa har zuwa lokacin da rana za ta faɗi sai kuma a yi buɗe baki tare da sauran jama'a ka duba majmu'u fatawa mujallar na 25 shafin 228 ba zai rama wannan rana ba wannan yace is it allowed to go for blood test while observing fasting of course it is allowed you can go for blood test while you are fasting yana tambaya ko mutum yana iya tafiya a gwada jininsa babu laifi don an gwada jininka ko da ɗiban jini aka yi ga musulmi azuminsa bai baci ba sai fa idan ya yi masa tasiri ya ji jini ya kama shi ko irin wannan makamanci ya fita hayyacinsa duk fatawar latina mujallar na goma shafi ɗari biyu da sittin da uku mai wannan tambaya ya ce mutum ya ki tafiya ya ki tafiya gida ya ga mamansa wato yana na abariki kenan saboda yana da waya sai suna buga waya suna gaisawa shin wannan ya isa ina zumunci yana nan a kafa waya ba ta isarwa dole sai ka tafi da kafa kuma ka kai musu wani abu ma domin zumunci ba wai magana ce ta baki a gaisa da baki kawai ba sai an ɗau tsaraba an kai an ba ma dan uwa dan ji daɗi Rafatul Bari yana sharha hadisi na 2991 wai suna cewa zumunci a kafa yake ko ba a kafa kawai bane a musulunci zumunci yana kafa da hannu bayan ka tafi da kafa kuma hannunka kana rike da wani abu da zaka ba mu dan uwa ko me kankanta wannan shine abin da shari'a ta nuna ba wai ka tashi ka zo da dogon gaisuwa wani kuna lafiya ka tafi a hmm, Hausawa ke wannan ko wannan yace mutum ne ya saki matansa saki uku amma daga baya sai ya haɗa kai da ita ya ba ta kuɗi akan cewa ta je ta yi idan mace ta yi aure da niyyar ta kashe auren da dawo gidan mijinta na baya auren da ke gata babu shakka ka duba kawo masu kawo da da shida shakka ɗari biyu da sittin da takwas yana son a taimaka min da addu'a wannan ce ina son a sanya iyali na wato matar shi na cikin addu'a Allah madaukaki ya biya mana bukatun mu baki daya na alkhairi wannan ya ce nau'in sallama da akan yi da cewa ta'ala wa barakatu kamar mutum ya ce wa mutum assalamu alaikum a wannan ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala shin ta'ala wa barakatu nan yana cikin sallama babu shakka wannan bid'a ce an ce maka assalamu alaikum iyaka wa alaikum assalam ko wa rahmatullahi wa barakatu babu ta'ala wanda ya ce wasu malamai suna fassara zuwan ya juju ma juju da yadda mutanen kasar sin wato china suka mamaye duniya ganin yawansu to yaya abin yake babu shakka akwai malamai da suke fahimtar chinese nan su ne ya juju ma juju akwai waɗanda ke da wannan fahimta ka duba sharaku sa'a littafin dr yusuf wabil Eh, amma kuma ba washe sharadi ba ne zama su din ne saboda sun ma mai komi wanda yake mai hukuncin wanda ya sunna da matarsa bayan aurensu da ya lura da cewa ba ba budurwa ba ce sai ya sake ta to yi kuskure saboda abubuwa da yawa suna bata budurcin ya mace abubuwa da yawa wasan motsa jiki yana eh, lalata budurcin mace haka nan yan mace ta shekaru da ɗan dama ba a aurar da ita ba ita da kanta tana budewa don haka dan ka auri mace ka tarar da ita a bude wannan bai nuna cewa fasika ce kuskure ne ka yarda da cewa da ya ɗaukar kaya mai nauyi ƙwarai wahala ba da ayyuka haka nan duk mutum ne ya zo sallar azahar sai ya samu an ana sallar la'asar a masallaci shin zai iya bin sallar la'asar sannan bayan ya idar ya sallaci a zahar ba zai bi su suna la'asar shi kuma yana a zahar niyyarsa yana a zahar liman kuma yana la'asar in an gama sai ya nashi la'asar don fata wa latina mujallar na bakwai shafin ɗari hudu da takwas wannan ya ce ya halatta musulmi ya ya ajin azumi saboda buga bol eh, haramun ne wal baya cikin dalilan da zai sa musulmi ya ajiye azumi a kan shi ka duba fatawar lajina kismu uh, sani mujallar na tara shafin ɗari da tis'in da uku wannan yace daɗewa da ake sujudar ƙarshe a sallah Da akwai waɗanda suke daɗewa a sujuda ta ƙarshe a sallar su. ko yana da kyau yana da asali a sunna babu shakka bidiya ce bidi'a ne ka daɗe a sujuda ta ƙarshe a kowace sallah ko ta farilla ko ta nafila bid'a ce babu bambanci a tsakanin tsawon sujuda na sallar manzon Allah sujuda farko da ta karshe duk ɗaya ne ka duba irshadu salikin shafi na ɗari da ishirin da hudu za ka gani da aka rubuta akan kurakuran masu sallah sai na karshe idan mutum yana sana'ar sayar da littafai sai wani kafiri yahudi ko nasara ya zo da siffar musulmi zai sayi alkur'ani akwai laifi ka sayar mishi kadifa ya zo da siffar musulmi to sai ka ki wa mutum da ya zo maka da siffar musulmi alkur'ani in baka sayarwa mutum da ke da siffar musulmi ba ke na ka hukunta zato a kan shi cewa wannan mutumin kafiri ne ba daidai ba ne sai abin da ya bayyana gare ka amma matukar ba ya bayyana gare ka ne, duk wanda ya taho gare ka yi masa kyakkyawan zato sa'a shafi na goma sha uku zaka gani wannan mai tambayar ya ce istimna'i haramun ne wato mutum ya amfani da hannunsa ya fitar da maniyi ma namiji ko mace sai ce to idan matar mutum ne ta yi wasa da al'aurarsa har ya yi inzali ko akwai laifi babu laifi babu laifi don mutum ya yi amfani da wani sashi na jikin sassan matar shi ya cire sha'awarsa da wannan sashin matukar ba liwaɗi ya yi da ita ba ka duba masu fatawa mu'asira mujallad na uku shafin shida haka nan sahihu fikhi sunna mujalladi na farko shafin biyu. tambaya ta gaba ya ce don Allah a yi ma masu kaset uh, sai da kaset nasiha ana samun matsaloli cikin kasusuka, rashin fitan sauti ko tsallake to yana ga sun ji wannan ko ya ce alkunut da ake a sallar asuba sallar asuba kadai ko yana da inganci a cikin sunna sa yin alkunut a sallah yana daga cikin abubuwan da babu shakka manyan malamai a tarihin musulunci suka yi jayayya ta wajen tabbatar da ingancinsa ko rashin ingancinsa in aka ce manyan malamai ana nufin waɗanda wato duniya ta shaida ilimin su tsawon tarihi don haka yana da kyau mu bi shi a hankali kada mu aibanta musulmi saboda yanayinsa ko kuma ya zamanto mu aibanta musulmi saboda baya yinsa muhawara ce da daddiya ka duba zadul ma'ad mujallad na farko shafin 272 amma mafi inganci <clears throat> kada musulmi ya nace ya dinga yin alkunut a sallar asuba a kullum wannan shi yafi kama da sunnar manzon Allah kada a lizimci yin alkunut a kowace sallar asuba wannan shi dacewa da sunna amma dan kaga wani yana yi ba bai kamata a yi fada da juna a kai ba domin sabani ne wanda ke da dadde kuma sabani ne wanda ya shafi huru'a wanda ba makawa dole sai an samu saɓani dama tsakanin musulmi wannan kuma ya ce na ji malamai suna cewa ana bin ɗan bidi'a a sallah to kowane irin ɗan bidi'a ne ina ga wannan mun yi magana a kansa kwanaki cewa bidi'a da ba ta kafirta mutum ita ce in ma ka ji an ce wai babu laifi a ɗan bidi'a limancinsa to bidi'a da bata sa ya kafirta ba ne wannan kuma yana cewa shekara goma da suka wuce na yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya limance mu a sallah yana mana umarni mu daidaita sahu to tun daga nan <clears throat> ba na jin nauyin aikata wani sunna ah, sai ya ce wannan ya cika kamalan ganin manzon Allah a mafarki in aka ce cikar kamala na ganin manzon Allah kamar yana nufin <clears throat> babu wata siffa da ake ganin manzon Allah fiye da wannan siffa wannan kuskure ne a cikin rauba mujallar na bakwai shafi na goma sha shida za ka gani hakikatan manzon Allah ya ce duk wanda ya mafarki ya ganni to ya ganni ni ne don shaidan baya daukan siffar annabi sallallahu alaihi wasallam amma sharaɗinsa shine shin wanda ka gani a mafarkin ya taho da siffar annabi din wannan shine abin lura ba wai don ka ga wani a mafarki ya ce maka ni ne annabi sai ka ɗauka annabin ka gani ba abin nufi siffar wanda ka gani a mafarkin ta dace da siffar da malaman tarihi suka faɗa ko ko yadda ya zo a hadisai siffar manzon Allah halayyan mutumin da ka gani a mafarki sun dace da halayyar manzon Allah to idan ya dace din manzon Allah ka gani amma in bai dace ba to kenan ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka gani ba sannan kuma dan kaga wani a mafarki ya ce ka yi kaza wannan ba illa ba ce ba a cewa ka laifi saboda aiki da umarninsa inda dai umarnin nasa bai saba ma abin da ya tabbata cikin hadisai ingantattu ba don haka babu shakka yana daga cikin kyawawan mafarki mutum ya yi mafarkin ya ga manzon Allah bare kuma wanda ya yi mafarki ya ga yana sallah a bayan manzon Allah har ma kuma manzon Allah yana ce masa a daidaita sahu wannan mafarki ne babu shakka mai kyau wanda yake gwada cewa addinin mutumin yana da kyau a wajen Allah kaman albishir ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafarki mai kyau bishara ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yace menene matsayin kaji da ake sayarwa a Abuja da sauran garuruwa irin Mr. Big Southern Fries da sauran gidajen sayar da abinci tunda ba ba musamma su musu yanka ba to ai ka gani ma ban sani ba kamata a tambaye su tukuna wa ke yanka musu don ba mamaki akwai wani malami ko to amma a ƙarshe ke cewa ba ma abin nan tana yiwa yankan injin ne to yankan injin ba laifi ba ne don injin ya yanka dabba wannan ba shi ne illar ba duk da cewa akwai bayani game da yadda ake yanka da injin din amma dai kasancewar injin ya yi yanka ba shine illar ba ka duba allajinatu da'ima mujallar na 22 shafin 462 matsalar ita ce cin naman da ya shigo kasan nan a yanke wannan shine inda haramci ya tabbata babu shakka ka samu kaza ne yankakkiya 'yar kanti daga ina ta fito baka sani ba haramun ne ka ci wannan nama wannan yana cikin fikhun mawazin mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da ishirin da shida rashin yin aiki da wannan hukunci shi yasa sayyidina umar yake cewa sun yi garaje su sahabbai da suka kashe wancan mutumi take lokacin da ya ridda ya kamata su jinkirta masa har a samu damar warware masa mas'ala da ta dame shi ba abin mamaki ba ne ya dawo haka in ka duba fathul bari na ibnu hajar al-asqalani mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da sittin da tara ibnu hajar ya ce ƙila yusta tabu za a nemi wannan mutumi ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan falillahi alhamdu wa illa in bai tuba ba kutila sai a kashe shi kamar yadda ibnu Kudama ya ce akasarin malamai haka suka ce haka nan ibnu hajar ya faɗa cikin fathul bari ya ce wa huwa ƙaulul jumhur wannan ita ce maganar galibin malaman sunna Waƙila yajibu qatluhu fil hali to akwai waɗanda suke da fahimtar babu laifi a kashe shi take kuma ba wai sai hukuma ba kaga a fatawar mafi yawan malaman sunna <clears throat> don wani ya yi ridda ba daidai ba ne kai musulmi haka nan kurin ka ɗauki takobi ka filla kansa wake da ikon zartar da hukunci hukuma don haka hukuma ce za ta tsare shi hukuma ce za ta yi ƙoƙarin warware masa damuwarsa hukuma ce za ta sa wanda zai kashe shi a ƙarƙashin tsari na musulunci ba kowa ba ne to amma duk da haka an samu waɗanda ke da fahimtar babu laifi don mutum shi kaɗai ya fille kansa take lokacin da ya ridda ah, waɗanda ke da wannan fahimta kamar a cikin tabi'ai akwai alhassanul basari Allah ya ji gansa kuma akwai tawusu wa bihi qala ahlul zahir qult wa naqalahu ibn al-munzir an mu'az wa Ubaid bin umair wa alayhi yadullu bukhari wanda in ka duba labarin da muka bada na mu'azu bin jabalin lokacin da ya isa ƙasar yaman ya taras da abu musa ashari ya daura wani bayahude saboda ya yi ridda mu'azu dan jabal ya ce ban sauka sai ka bani dama na filla kansa kaga mu'azu dan jabal yana da fahimtar ba wai sai hukuma ce za ta yanke hukuncin wanda ya ridda ba kowa yana da damar ya hukunta wanda ya ridda kuma gashi sahabin annabi Muhammad ne ba ma shi ɗai ba akwai malamai kamar misali banda mu'azu ɗin akwai ubaidu bin umair sannan kamar malaman farko akwai al'imamul bukhari al'imamul bukhari fahimtarsa ita ce babu buƙatar a jinkirta ma mutumin da ya ridda wato su kafirai suna zuwa kamar kashi biyu akwai kafiri wanda ke zama da musulmai akwai kuma kafiri wanda baya zama da musulmi idan kafiri ya zamanto ana ganin yana tare da jahilci wato tushra'ul istitaba liman kharaja anil islami la an basiratin mutum ne ya fita daga musulunci ya zamanto yana tare da jahilci to wannan mutumi bai kamata a gaggauta hukuncin kisa a kan shi ba fa amma man kharaja an basira amma aka samu mutum ya bar musulunci da basira wannan mutumin kamar misali a ce malami ne wanda ya bar musulunci sun to wannan ba sharaɗi ba ne a ce sai an jinkirta masa waɗannan kwanaki uku kafin a hukunta kisa a kan shi wanda wannan fahimta ce ta al'imamul bukhari da wasu malamai kamar misali abu yusuf wanda yana cikin manyan almajiran al'imam abu hanifa hakanan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kamar abdullahi bin abbas da ata'u bin abi rabah suna da fahimtar cewa ana duba yanayin kafirin idan kafirin yana da basira ba za a jinkirta mai ba idan kuwa kafirin ba shi da basira yana tare da alamar jahilci to ya kamata a jinkirta masa saboda a samu gamsar da shi a warware masa matsalolin da suka rikice mar wanda har yasa a dalilin haka ya ridda Shekul Islam Ibn Taimiyya cikin Asarimul Maslul wani littafin da ya rubuta akan hukuncin wanda ya ridda mujallar na uku shafi na ɗari bakwai da tis'in da takwas ya ɗauko maganar mujahid yana ba da labari ya ce utiya umar bi rajulin ya subbun nabi kaga dai sayyiduna Umar shi ya hukunta kada a gaggauta kisan wanda ya ridda sai an tsare shi tsawon kwana uku bayan an tsare shi na kwana uku an yi ƙoƙarin warware masa damuwarsa sannan idan waɗannan kwanaki uku suka wuce bai dawo ba to sai a hukunta kisa a kan shi to ana nan wata rana sai gashi an kawo ma sayyiduna Umar wani mutum ya subbun nabi an kamo shi yana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa faƙatalahu nan take sai na Umar ya sa aka kashe shi. Ba a jinkirta masa tsawon kwanaki uku ɗin ba yadda ya hukunta a baya. Lokacin da aka kashe shi sai sai na Umar ya ce, Man sabballaha wanda ya zagi Allah aw sabba ahadan min al-anbiya'i ko ya zagi wani cikin annabawan Allah faktuluhu wannan mutumin ku kashe shi nan take ba a jinkirta masa waɗannan kwanaki guda uku din Allah shi kare mu haza ma'a inna siratahu zalika wadda da cewa in ka duba ga abin da sayyidina Umar ya hukunta shi wanda ya yi ridda innahu yustatabu salasan ana jinkirta masa tsawon kwanaki uku inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kamata a ce an jinkirta mu wannan mutumin shi ma sai bayan kwanaki uku kafin a kashe shi sai na umar ya ce a'a fahimtarsa ita ce wanda duk ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin ba a jinkirta masa nan take ake hukunta kisa akan kan shi fa'iza amara bi qatli haza min gairi istitaba shekul islam ya ce to gashi sayyidina umar ya yi umarni a kashe wanda ya zagi manzon Allah a take ba tare da annabi ya tuba ba ulima anna jurmuhu aglazu indahu min jurmil murtaddil mujarrad kaga kenan yana nuna maka ita ridda tana da bayanin hukunci ridda tana zuwa kashi-kashi akwai ridda wanda mutum yake saboda ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah wannan hukuncinsa ya fi girma akan wanda zai yi ridda ya ce ya bar addinin musulunci gaba ɗaya ba tare da ya zagi Allah ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya yi ɓatanci ga alkur'ani ya dai ce addinin ne kawai bai yi to kaga shi al'amarinsa yana da sauki akan wanda ya zagi Allah ko ya zon Allah saboda haka yasa malamai suke kasa hukuncin mai ridda kamar kashi biyu ah, kamar yadda shekul islam ya faɗa haka nan ibnu abdulbarri shi ma ya faɗa cikin at-tamhid ce ikhtalafa al-fuqaha wa aidan fil murtaddi فقال مالك والأوزائي wa Shafi'i والشافعي والليث bin Sa'ad. an samu saɓani a tsakanin malaman fikihu game da mace na'am game da namiji babu saɓani duk sa'ilin da namiji ya bar musulunci hukuncin kisa ne a kai shi babu saɓani tsakanin sahabbai ko tabi'ai ko malaman farko amma mace fa idan mace ta yi ridda al'imamu malik da al'imamu al'auza'i ya ce da usmanul batti da al'imamu shafi'i allaisu bin sa'ad suka ce babu bambanci tsakanin mace da namiji don haka duk wanda ya rida hukuncin kisa ne a kan shi wannan ita ce mazhaba ta al'imamu malik tuktalul murtadda kama yuktalul murtaddu sawa'u yanda ake kashe namiji idan ya yi ridda haka nan ake kisar mace idan ta yi ridda wannan ita ce fahimta daga cikin tabiyai aka samu kamar eh, annaka'i ibrahimun naka'i eh, suna da hujja waɗanda suke tabbatarwa akan haka cewa lokacin da manzon Allah ya hukunta kisa ga wanda ya yi ridda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu wanda ya canza addininsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faktuluhu sai ku kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhussa zakaran bai ware maza kawai ba ka duba at-tamhid zaka ga bayani mai tsawo kan sabani da aka samu tsakanin malamai akan hukuncin mace amma akasarin malamai suna da fahimtar cewa babu bambanci tsakanin mata da maza ibnu hajar cikin fathul bari mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da sittin da takwas sai ya ce قال ibrahimu النخعي izar ارتد الرجل aw mar'atu anil islam istutiba idan mace ko namiji suka yi ridda suka bar musulunci za a nemi su tuba fa in taba turika idan sun tuba sai a basu wa in aba ya kutila idan sun ki su tuba to sai a kashe su kaga kenan yana da fahimtar babu bambanci tsakanin maza da mata in ka duba subulus salam littafin al'amiru sanani Allah ya ji kansa zaka ga yana cewa zahabal jumhur ila annaha tuqtalul mar'atul murtadda mafi yawan malamai a tarihin musulunci sun ce ana kashe mace idan ta yi ridda kamar yadda ake kashe namiji ka duba subulus salam mujallar na uku shafin ya ce li'anna kalimata man man baddala dinahu Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala da aka ce man huna ta ummu zakar wal unsa babu bambanci tsakanin namiji da kuma mace eh, wa annahu wato akharaja ibn al-munzir an ibn abbas bayan haka kuma an samu hadisi annahu qala wanda abdullahi ibn abbas yake cewa tuqtalul mar'atul murtadda abdullahi ibn abbas sahabi ne yace idan mace ta yi ridda to a kashe ta sannan ga hadisin da al'imamu dara ya fitar anna ababakarin radiyallahu anhu zamanin sayyidina abubakar yana shugabanci katala imra'atan murtadda fi khilafatihi an samu mata guda da ta yi ridda sayyidina abubakar yasa aka kashe ta wa sahabatu mutawafirun sahabbai suna nan da yawa a wannan zamani walam yunkir alaihi ahadun babu wani sahabi da ya nuna cewa abinda sayyidina abubakar ya yi laifi ne wa huwa Hassan hasan kaga ko da a ce laifi ne sahabbai ba za su kyale sayyidina abubakar ba dole za su tambaye shi hujja na'am za mu ƙara ayoyi kamar guda biyu sannan sai mu dakata karatunmu na yau Allah ya ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda huda Allah an yuta ahadun mithla ma utitum aw yu'addukum inda rabbikum ولما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم يهودا سنة ما جونا زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم kuje ku musulunta da safe da yamma ku yi ridda wa za ta uminu illa liman tabi addinakum kar ku yadda da kowa sai fa wanda ya bi addinin ku Ƙul sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal huda hudallah shari'a dai shari'a ta Allah an yi uta ahadun mislama utikum hasadan ku kyashin ku adawar da Yahudawa kuke yi kawai saboda an ba ma wani irin abin da aka taba ba ku wato Allah ya turo annabawa ne gaba ɗaya cikin banu Isra'il yanzu sai Allah ya ce annabin ƙarshe wanda za a tura ma duniya baki ɗayanta ba zai turo shi daga banu Isra'il ba amma banda shi sauran annabawa duka suna zuwa daga banu Isra'il Allah ya ce ka gaya musu wai kyashin ku ne an ba ma wani irin abin da aka baku. wato an turo annabi cikin larabawa kamar yadda aka turo cikinku. ku wannan ita ce hassada ku shi yasa ba ku karban musulunci aw yuhajukum inda rabbikum ko ko ya zamanto za su yi jayayya da ku wajen Allah mahalicinku qul innal fadla biyadillah Allah ya ce ka gaya musu falala dai a hannun Allah take yu'tihi man yasha Allah yana bada falalarsa ga wanda yayi nufi wallahu wasi'un alim kuma Allah mai yalwatar falala ne Allah masanin wanda ya cancanta a bashi kyauta ne يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء الله انا كيف وندي في درهمسا آه، والله ذو الفضل العظيم الله مفللاني مجرمة وتكلمة ترهمة آه، القرآن تكن زود معنا تيوة آه، تكن زود معنا النبتي kamar misali wannan magana da Allah ya yi cikin suratu Ali Imran ayata saba'in da hudu yaqtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe rahamarsa ya ba mu wanda ya yi nufi kalmar rahama a nan ma'anarta kalmar annabci wato Allah yana ɗaukar annabci ya ba mu wanda ya yi nufi akwai ayoyi da dama cikin alkur'ani waɗanda Allah maɗaukaki yakan faɗi haka kamar misali suratul baqara آية تدريد بير إن الله يتشي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة البقرة آية بير الله سبحانه وتعالى يتي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين كافرين daga cikin ahalul kitabi da masu tsafi masu bautan gumaka ba sa so an yi nazzala alaikum an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa son a ce an saukar muku da wani alkhairi daga wajen Allah wato ahalul kitabi bi ma'ana yahudu da nasara da kafirai ba sa son a ce musulmi ya samu wani alkhairi me ake nufi da alkhairi nan ana nufin annabci wallahu yahtassu bi rahmatihi Allah yana keɓe rahamarsa wato yana keɓe manzancinsa man ya sha'u ga wanda ya nufin ya bashi wallahu zul fadl azim Allah mai falala ne mai girma wato yadda Allah ya faɗi wannan magana cikin suratul baqara aya ta 105 haka ya faɗi irin yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim sayyidina ali bin abi talib sahabin manzon Allah ya karanta wannan aya sai ya ce bi nubuwatihi wallahu yahtassu bi nubuwatihi man yasha'u min ibadihi Allah yana keɓe annabcinsa ya ba mu wanda ya ga dama cikin bayinsa ka duba aljami'u li ahkamil qur'an littafin tafsirin al-imam inda yake fassara waccan aya ta suratul baqara a mujallad na biyu shafi na sittin da ɗaya. mutane da Allah madaukaki ya lissafi don ta yiwu ka ɗauka akwai bambanci tsakanin hadisin da muka fara karantawa da kuma wannan hadisin da ya zo a ƙarshen darasi na'am da za ka bi hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya za ka taras da cewa mutane sun kai goma sha bakwai waɗanda manzon Allah ya kirga ya ce waɗannan mutanen a ranar alkiyama Allah bai magana da su magana ta rahama Allah bai tsarkake su Allah bai kallon su kallo na rahama <clears throat> waɗannan mutane suna da azaba da take jiransu mutanen sun kai kamar goma sha bakwai na farko allazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila wanda ke sayar da rantsuwarsa a dan ya samu dukiya a sahibul yaminil kaziba wanda zai yi rantsuwa na kan ƙarya ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah bai magana da su a ranar tashin kiyama na biyu alhakimul ladhi yahtajibu an ra'iyatihi wala yanzuru fi hajatihim wa faqrihim wanda aka bashi shugabanci tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa ya zamanto daga lokacin da ya samu shugabancin nan in ma na sarautar al'umma ko shugabantar da wani al'amari na mutane ya zama wannan mutumi ya yi shamaki tsakaninsa da talakawa ba su iya ganin shi daga lokacin da aka zaɓe ka ya zamanto talakawan ba su iya ganin ka in ji manzon Allah wala yanzu rufi hajjatihim wa faƙarhim sannan babu ruwan shi wannan shugaba ma da bukatun talakawan nan daga lokacin da ya zama shugaba to babu shakka wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah bai kallon su a ranar tashin kiyama wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah bai tsarkake su yana cikin waɗanda suke samun wata azaba ta daban ta Allah tabaraka wa akwai hadisin Abu Maryam al-Azdi radiyallahu anhu sahabi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man waliya min umuril musulmi na shay'an duk wanda ya samu shugabancin wani al'amari na musulmai fahtajaba duna khallatahum ya zamanto ya killace kansa babu ruwan shi da bukatun talakawa wa hajatihim bai ganin su bai biya musu bukata wa faqrihim babu ruwan shi da talaucin su wa faqatihim da damuwansu manzon Allah ya ce to wannan shugaba ihtajaba Allahu anhu yawmal qiyama kamar yanda a duniya talaka bai iya ganinsa to a lahira shi ma fa bai iya ganin Allah kamar yanda a duniya talaka bai samu rahamar shi ba shi wannan shugaban a lahira ba shi ba rahamar Allah tabaraka wata'ala kamar yanda wannan shugaba ya bar talaka cikin talauci da bala'i haka nan a ranar tashin kiyama yake shiga cikin azabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana shamaki gare shi duna khallatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqarihi wallahi hadisin ya inganta yana cikin sahihu sunan abi daud eh, in ka duba zaka gani Allah shi kare mutum na uku shine wanda ya tsufa amma kuma bai bar zina ba shekarun tsufa sun same shi duk da haka yana cikin mazinata wato shekaru ba su zama masa abin wa'azi ba wannan mutumin yana cikin mutane waɗanda Allah maɗaukaki bai kallon su akwai hadisin Abu Huraira a kai salasatu la yukallimuhum Allahu yawmal qiyama wa yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim Wala lahum azabun alim annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaykhun zanin dattijo ne mai zina wannan mutumin yana cikin waɗannan mutane da ba sa ganin Allah sannan Allah maɗaukaki bai tsarkake su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutane guda uku cikin hadisin wa malikun kazzab ya zamanto mai sarauta ne ko mai mulki amma makaryaci wanda galibi ɗabi'a ta shugabanninmu a wannan zamani kenan ba abin mamaki ba ne don shugaba ya maka ƙarya ya zamanto siffa ma gare su ba su ma jin akwai abin nauyi a kai komai girman mutum yana shugabanci ba abin mamaki ba ne shirga maka karya. wanda jama'a suna ganin kamar abin ado ne musamman ga ɗan siyasa saboda shi a ganinsa siyasa siffar take nan, mutum ya zama makaryaci saboda haka ka tsaya gaban jama'a ka musu karya. manzon Allah ya ce malikun kazzabun duk mai mulki da ya zama makaryaci wannan mutumin Allah bai kallon shi a filin hisabi Allah bai tsarkake shi Allah maɗaukaki, bai magana da shi walahu azabun alim yawmal qiyama Allah shi kare mu wa a'ilun mustakbir manzon Allah ya ce mutum na shida shine mutum na biyar shine talaka mai girman kai domin mutum na uku annabi sallallahu mutum na hudu shine mutumin eh, sarki wanda ya zama makaryaci mutum na biyar a'ilun mustakbirun ya zamanto talaka ne amma kuma ga girman kai yana da talauci amma ba zai aikata wani aiki wanda zai iya samun dukiya ba saboda ji da kai mutum na shida malamai suke cewa ya tabbata a hadisin manzon Allah kamar da muka karanta hadisin Al'imamul bukhari hadisi na 2369 manzon Allah ya ce shine mutumin da ke rowa ruwa wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah bai kallon su Allah bai tsarkake su Allah bai magana da su suna cikin azabar Allah a filin hisabi salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim fa zakara minhum manzo Allah ya ce wa rajulun mana afadla ma'ihi an taho za a ɗebi ruwansa sai ya hana ruwa ya hana fa yaqulu Allah Allah yace al yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma ma lam ta'mal yadaka a duniya ka samu wata ni'ima ba kai kai ta ba ruwan nan ruwa ba ɗan adam ke yinsa ba amma Allah ya azurta ka da wannan ni'ima duk da cewa ba ni'imar ka bace ka hana mutane to tunda ka hana su ni ko yau ni ma ina hana kanawa don haka duk wanda ke rowa ruwa baya cikin masu shiga gidan aljanna wannan hadisi ne ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shekul islam ibn taimiyya ya yi magana mai tsawo akan wannan hadisi cikin majmu'u fatawa mujallad na 29 shafin 554 ya ce wa aidan faqad sabata fi sahihi muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya karanta wannan hadisi shekul islam sai ya ce fa haza tawa'adahu allah bil azab ka ji Allah ya yi alkawarin azaba ga wanda ya hana ruwa likaunihi mana a fadula malam ta amale dawo saboda ya hana abin da ba hannunsa ne ya yi shi ba abubuwan da hannunka ba su yi ba kamar abubuwa guda uku ne wanda manzon Allah ya hada cikin hadisi guda ah, kamar misali wannan da ya magana a kan ruwa sannan akwai wanda ya magana a kan wuta da kuma wanda ya magana a kan ciyawa abubuwa uku ɗin nan ba a rowansu in ji manzon Allah guda uku malam ta'amal yadahu wal kala allazi yanbutu bi ghairi fi'lihi ciyawa tana tsurowa ne ba da izinin ka ba eh, idan lokacin fitanta yayi sai ta fito Allah madaukaki ya saukan mata da ruwa ta toho ya zamanto mutum a daji ya killace wani guri ya ce babu mai kiwon dabbobinsa a nan sai nawa wanda ko lam ta'amal yadahu wal mashhuru eh, shine shekul islami ke cewa ya ɗauko fahimtar malamai akan hukuncin matsala ta hukuncin rowan wuta da rowan ruwa da rowan ciyawa ya ɗauko maganar al'imamu shafi'i yake cewa al'imamu shafi'i ya nuna jawabu, bai uzalika babu laifi don an yi cinikinsu kamar misali kana iya ɗaibo ruwa ka sayar kana iya sayar da ciyawa kana iya sayar da wuta wannan babu laifi a kai wal min mazhabi malikin fil ardi allati jarat adatan sahibuha bil intifa'i biha haka na masabar malikiya babu laifi don ka tara ruwa kana sayarwa babu laifi don ka sai da wuta ko ko misali ta saboda jama'a su amfana da shi ah, fa ammal ardul bur allati la yahrisuha fali ashabihi fiha nizau misali daji ne wanda ba kai ka noma ba ciyawar da ta fito ba kai ka tofar ba kawai sai ka ce wannan gonaki ne na kakanni na saboda haka dabbobi na ne kaɗai za su yi kiwo ciki a to tun da ciyawar ba kai ka fitar da ita ba to anan ne aka samu saɓani tsakanin almajiran al'imamu Malik bin Anas Allah ya ji kansa da rahama fa bai uhada ashadu min bai'i rike. kenan ka ce babu mai zuwa yayi kiwo a irin wannan guri Ah, sai ya biya ni alhali ciyawar ba kai kai wahalar tohonta ba ko kuwa rafi ke gudana sai ka datse wani gefe ka ce babu mai zuwa ya ɗebi ruwan rafin nan sai ya biya ni alhali kuma rafin Allah maɗaukaki ya tsaga hanyarsa shi yake turo ruwan yana wucewa kawai ka zo ka sanya get ka ce babu mai ɗiba ruwa sai ya biya haraji wanda duk yi wannan kamar faɗa yake da Allah tabaraka wa ta'ala amma kamar mutumin da zai tona bohol ya ɗebi ruwa shi wannan babu matsala game da shi malamai suna cewa ba laifi ba ne saboda ka sai da ruwan duk da cewa kai ɗin ma da ka tona bohol ɗin idan ka ɗiba ka cika ta wurin da kake buƙatan cikatawa to duk wanda ya taho buƙatan ruwa baka da ikon hana shi sai ka sake kuma ya ta ɗiba tun da ka riga ka ɗibi naka dama abin da ake nufi shine daidai bukatar ka tunda kai ka tona na'am kai ne ka fi cancantar wannan abin amma ka tona ne saboda biyan bukatar ka to bukatar ka Allah maɗaukaki ya biya maka in ma tanki ne ka riga ka cika in ma randuna ne an riga an cika to abin da ya saura cikin bohol kuma na Allah ne don haka baka da ikon hana bayin Allah wanda duk ya taho daidai ne ba daidai ba ne ka hana shi sai fa idan akwai buƙatar a tada janareta ka ganin sai ka kashe kuɗinka kenan ko to wannan kana da damar ka ce ba zan tayar da janareta na saboda wani ya samu ruwa ba sai dai ka sai wanda na abin nan amma in yace to in na kawo janareta fa yace to kawo kaɗi ba to anan ka fita laifi wato nan ne malamai suka yi muhawara a kai saboda tsira daga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ake cewa Allah ya yi alkawarin azaba ga mutumin da ya yi rowan wuta da ruwa da ciyawa eh, don haka kenan dole sai mun yi hattara shekul islam ibn taimiyya ya ce wa aksaruhum yujawizuna akhzahu bi ghairi iwabin li hadha al hadith wa yujawizuna ra'ayahu bi ghairi iwabin wa kadhalika ma in kana nabi'an fi ardin mubaha fa huwa mushtarakun bainan nas ya zamanto ruwa yana hitowa a fili ba kai kai dalilin fitowar wannan ruwan ba kamar misali rafi ba ka da ikon sai da shi haramun ne dole ka kyale kowa ya ɗebi ruwan nan kuma ko da hukuma ce ta ce sai an biya kafin a ɗebi wannan ruwa wannan hukuma tana faɗa da Allah saboda Allah shi ya turo ruwan ke tafiya abinsa ba ka da ikon ka hana wani bawan Allah ɗiba ba ka da ikon ka hana dabba ma ta sha wannan ruwa amma in kai kai wahala wa in kana nabi'an fi mulki rajulin fa alaihi bazlu fadlihi liman yahtaju ilaihi lishurbi lil adamiyyin wad dawabi bila iwadi li hadha al hadith shaykhul islam amma kamar misali ka sayi fili ka tona bohol ruwa na fita na'am wannan kana da iko akan wannan ruwa ka sai da shi amma duk da haka in mutum ya taho yana da bukatar ɗiba ka da ikon hana shi ka kyale shi ya ɗiba matukar ka gama biyan bukatarka saboda wannan hadisin uh, na al'imamu bukhari da kuma al'imamu muslim mutum na bakwai wanda Allah maɗaukaki bai magana da shi a filin hisabi sahibu bai min ajilid duniya shine wanda ke mu baya a ga shugaba don ya samu kuɗi me ake nufi da wannan yana jefa ƙuri'arsa don a biya shi wannan mutumin Allah bai magana da shi a filin hisabi babu wata fassara da za ka yi ma hadisin manzon Allah fiye da wannan sahibu bai'atin min ajali duniya ya yi mubaya'a dan ya samu kuɗi fa in lam yu'tihi min ha lam yafi lahu wa fi riwayatin lil bukhari ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid duniya. manzon Allah ya ce duk wanda zai yi wa shugaba mubaya'a babu dalilin da ya sa ya masa wannan mubaya'a sai don ya samu duniya fa in a'atahu minha falahu wa in lam yu'tihi lam yafi lahu don haka akwai hadari ya zamanto kayi biyayya ne koko ga shugabancin wani saboda ka samu wani abu na duniya duk da cewa maganar yana magana akan wanda ya riga ya samu shugabanci amma mas'ala ce da ta ta'allaka da shugabancin gaba ɗayansa akhrajahu al-bukhari wa muslim mutum na takwas al walidai wanda ke kuntata ma iyayensa me ake nufi da ƙuntatawa? iyayensa ba su jin daɗin shi ubansa in ya kallace shi ransa sai ya ɓaci uwarsa in ta kalle shi ranta ya ɓaci wannan shine yaro mai ƙuntata ma iyaye wannan yaro Allah bai magana da shi a filin hisabi Allah bai tsarkake shi Allah maɗaukaki baya wato abin nan baya kallonsa sannan yana da wata azaba wanda Allah ya masa tanadi a kai akwai hadisin Abdullahi bin Umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة الآق manzon Allah ya ce mai kuntata ma iyayensa Allah bai magana da shi a filin hisa maza matar da take ƙoƙarin ɗaukar halin maza wannan ba a buƙatar daɗewa ana hisabi da ita saboda Allah ma bai kallanta Allah bai magana da ita wannan azabar Allah ke jiranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta yace al-mushtabiha bir rijal matar da take ƙoƙarin kwatanta rayuwar maza ah, don haka ba wai ta ado kawai ba duk abin da ya siffanta ga namiji mace take kokarin ta samu irin wannan matsayi wannan mata ta shiga wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce wannan na maza ne to mace ta nisance shi kamar misali ado kaya ya zamanto na maza mace tana sa irin shi wannan matar Allah bai magana da ita a filin hisabi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na goma addayus wanda baya kishin matarsa waɗannan mutane guda uku annabi ya haɗa su cikin hadisi guda hadisin abdullahi bin umar al'aqu liwalidayhi wal mar'atu al eh, mutarajjila al mushtabihatu bir rijal wad dayyus wanda hadisi ne na al imam ahmad yana cikin al musnad da kuma sunanun nasa'i hadisin sahihun babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma akan haka ne ibn qayyim al-jawziya yake magana yana cewa wa hadha yadullu ala anna asl ad-din al-ghayra wannan yana nuna cewa shi addinin musulunci asali yana karantar da mu kishi wa man la ghayrata lahu la dina lahu don mutumin da bayi da kishi ba shi da addini don haka duk wanda za a ce baya kishin matarsa a dalilin rashin kishin nan Allah ba zai kallace shi ba Allah ba zai magana da shi ba Allah ya masa tanadin azaba da zaran an haɗu a filin hisabi kaga falgaira tahmil qalba fa tahmilahu aljawarih ya kishi shi yake tsare zuciya wanda zuciya ko dama in ta samu tsaro ita take tsare gaɓuɓɓan jikin mutum fa tadfa'u su'a wal fawahish idan akwai kishi to zuciya tana hana gangan jiki aikata abin da zai kai ga mutum ya samu shiga cikin alfasha wa adamul gaira tumitul qalba idan aka ce zuciyar mutum babu kishi to wannan zuciyar matacciya ce fatamutul jawarihi don haka in ka duba gabubban jikin mutum zaka ga matattu ne duk namijin da baya kishin matarsa in ka duba da kyau zaka ga shi wannan namijin ba shi da addini domin da a ce yana da addini daga zuciyarsa ce za ta fara gyaruwa gyaruwan zuciya shi ke sa a samu kishi Eh, idan zuciya ta gyaru wato ita take gyara gaɓuɓan jiki da a ce zuciyar wannan mijin ta gyaru da ya hana matarsa ayyuka na fasikanci tun da zuciyarsa bata gyaru ba sai ya zamanto gaɓuɓɓan jikinsa ma ba su gyaru ba wannan dalili yasa ga ya zuba ido yana kallon matarsa tana ayyuka na fasikanci matarsa za ta sa wando ta bar gida yana cewa kai tubarkalla wannan wando yi kyau a landan an ka sayo ko kaga shi har ma la yake faɗa ma ba wai tunani ta saba ma Allah bane fala yabqa inda ma wa tudfa inda ma alfawahisha inda zaujatihi lokacin da zai zamanto matarsa tana wani aiki na alfasha babu abin da ya dame shi har ma daɗa ya ba mata yake wannan shi ake cewa addayus ya ga alfasha jikin matarsa amma yana tubarkalla Allah ka tsare mana imani mutum na goma sha ɗaya man amila amala qaumi lutin shine mutumin da ke liwaɗi don mutumin da ke liwaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda ke cikin sunan tirmizi man amila amala qaumi lutin hadisin abdullahi bin abbas la yanzuru allah ta'ala ila rajulin ata rajulan duk wanda zai yi jima'i da namiji liwadi wannan mutumin Allah bai kalle shi a filin hisabi kallo ma Allah bai yi saboda bai da makunya shi ko Allah bai kallon kazamai irin waɗannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da mace guda au imra'atan fi duburi wannan ita ce na goma sha biyu wato ashafzu na jinsiyan man ya'ti imra'atahu aw ghayraha fi duburiha wanda ke liwadi da namiji shine mutum na goma sha ɗaya wanda ke tarawa da matarsa ta dubura yana liwadi da ita shine mutum na goma sha biyu Allah bai kallansa shi ma akwai hadisin Abdullahi bin Abbas akai mutum na goma sha uku shine almannan mai gori wanda bayani ya gabata cikin hadisin abu zarril gifari wanda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama mutane uku Allah bai magana da su wala yuzakkihim wa lahum azabun alim Fakala ha rasulullahi salasan sau uku annabi na faɗa faƙultu sai na ce khabu wa khasiru sun taɓe sun yi hasara manhum ya rasulallah manzon Allah yace ce mai gori duk wanda ke gori Allah bai kallon shi a filin hisabi wal munfiqu sil'atahu bil halfi al kazibi wal musbilu izarahu da wanda ke tafiya yana jan suturansa shine mutum na goma sha hudu wanda ya taho cikin hadisin Abu Zar al-Gifari wanda zai yi tafiya rigarsa na jan ƙasa wandonsa na jan ƙasa ko kuwa babban rigarsa duk abin da ka sa a jikinka in ya taba kasa ka zama almusbil almusbilu izarahu almuhtalu fi mishyatihi akwai hadisin abdullahi bin umar la yanzuru allah ta'ala ila man jarra sawbahu khuyala wanda duk yake tafiya yana jan suturarsa Allah bai kallon shi a ranar tashin kiyama mutum na goma sha biyar alba'i'ul munfiqu sil'atahu bil kazbi kamar yadda zo cikin hadisin Abu Zar al-Gifari ɗan kasuwa wanda shi bai sai da kaya sai ya yi rantsuwa ba wai akan ƙarya ba fa a'a magana biyu ce akan ɗan kasuwa ya yi rantsuwa kan ƙarya na farko kenan wannan shi ya aje shi a babin yahudawa da munafikai ya yi rantsuwa a cinikinsa umuman gaba ɗaya rantsuwar gaba ɗaya a ciniki wannan haramun ne wanda a dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ba zai kalli mutumin da ma yake rantsuwa ta wajen cinikinsa ba uh, wanda wata riwayar ta zo da bilhalifil kazib wata riwayar ba ta zo da alkazib ba ala kulli halin nisantar rantsuwa ta wajen cinikayya shi fi alheri duk da cewa malamai suna cewa in mutum ya yi rantsuwan saboda harshensa ya saba wannan shine ake ce ma allagu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gaya mana la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم Allah maɗaukaki bai kama ka saboda irin wannan su baka saboda imani yakan sa mutum galibi ya rika kara maganarsa da rantsuwa ko shi kansa manzon Allah in kana duba hadisai zaka ga wasu wurare yakan ce wallazi nafsi biyadihi sannan yayi magana wato mutum yakan yi rantsuwa wani lokaci saboda girmama maganar da zai faɗa ba wai saboda akwai wulakanci in ma ta sashin addinin Allah ko ko don jan ra'ayin mutum ya sai kayan shi ba to a irin wannan hali don an samu ɗan kasuwa yana rantsuwa babu laifi mutum na goma sha biyar shine ɗan kasuwar da ke amfani da rantsuwa wajen cinikayyarsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan haramcinsa malamai suna cewa nisan shi ya dacewa duk da cewa rantsuwan na ƙarya ko akan yaudara ake magana na goma sha shida matar da ba ta ce wa mijinta na gode la haula wala quwwata illa billah wannan sai dai musulunci wanda ƙoƙari ma ake a raba mace da wannan siffa wanda zai sa ta samu kusantar Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama wai ba dai mace ta ce wa mijinta na gode ba ƙoƙarinta shine mijin ma ya ce mata na gode saboda gogayya take da shi duk abin da ke kokarin ya samu shi ma tana ita ma tana kokari ta cin masa a irin wannan fage mata ta gode wa mijinta wallahi babban ni'ima ce in ku ba ta godiya ga mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu hadisin da yake cikin sunanun nasa'i ka duba silsilatu sahiha hadisi na 289 duk matar da ba ta ce wa mijinta na gode wannan mata Allah bai ma kallanta saboda ba ta da godiya a ce mutum ya ɗauko ki daga wata ƙabila wani gari bai ma taɓa sanin ki ba aure ya haɗa ku ya kawo ya aje a gida abincin karyawa rana yamma suturanki rashin lafiya yana kan shi duk ɗawainiyar rayuwa kuka samu kamar shekara talatin kuna tare har ya mutu wanda ko mahaifinki bai yi ɗawainiyarki ba irin mijinki a ba ki da ikon cewa aito yana jima'i da ita in jima'i ne Allah maɗaukaki ya faɗa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun a yadda namiji ke biya wa mace bukata haka mace take biya masa bukata dan ta biya masa bukata wannan ba abin alfahari ba ne shi ma ya biya mata domin ta taimaka ya cire sha'awa shi ma ya taimaka ta cire sha'awa don haka babu an zo daidai wa daidai kenan ta ina take da dalilin da zai sa miji ya dinga ciyar da ita yana ɗaukar ɗawainiyarta hujja ɗaya ne saboda Allah ya ce shi zai yi to ashe ko akwai buƙatar ta ce masa na gode matar da duk ba ta yi godiya ga Allah ba wannan mata Allah maɗaukaki ba zai kallace ta ba a filin hisabi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na goma sha bakwai manzon Allah ya ce la lahu ila abdillahi ki sulbahu baina ruku'ihi wasu judihi wanda in ya taho sallah baya miƙe gadon bayansa tsakanin ruku'i da sujuda kasan akwai wanda ke sallah da ake ce makotan kurciya ko da ya sunkuya ruku'i in ya tashi dagowa kafin ma ya gama miƙewa sai ya sunkuya ya karasa sujuda da irin wannan Allah bai ma kallon shi saboda sallar banza ce hadisin yana cikin littafin al-musnad yana sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1787 اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما يا في زونا أجدا سينا صلى شكرا سبعين a ce an tafi da awa da kai sau ɗaya ladanka ya fi a ce kana sallah a ɗaki na shekara saba'in manzo Allah ya ce Allah tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku so Allah ya muku gafara wa yudkhilakumul Aljanna. Allah ya shigar da ku gidan aljanna abzu fi sabilillah ku tai jihadi man qatala fi sabilillah fawaqa naqatin wajabat lahu janna duk wanda ya tafi yaki a hanyar Allah yana saman wata taguwa Allah ya wajabta masa samun aljanna ya zamanto kana cikin jama'a ana gwagwarmaya da kai ladan da kake samu ya mutumin da ya killace kansa a wani yana ganin zai tsaftace rayuwarsa ba zai dinga fasadi a wannan gurin ba wanda in ka duba sharhin wannan hadisin sharhu eh, an-nawawi mujallad na goma sha uku shafi talatin da hudu yana cewa ma ya hasuluhu muslim fil mukhalata min al-masalih shariyya min manafi al-ikhtilaf bin nasi kal qiyami bi sha'airil islam musulmin da zai zauna a cikin gari na'am garin ana fasikanci ana fasadi amma ya zauna a garin yana tsaida sha'airil islam in aka ce sha'airil islam ana nufin yana fitar da alamomin musulunci yana gwada cewa musulunci dai yana nan a garin duk da cewa garin fasikai ne misali a ga ana sallah da shi an kafa masallaci a garin to inda a ce musulmai duk sun guji garin kaga da ba a samu masallaci a garin ba a ce a garin an samu masallaci duk wanda ya ga masallaci a gari an ga alamar musulunci a gari al-imam nawawi ya ce wa taksiri sawadil muslimin sannan kuma idan baka kaurace ma garin ba ka kara yawan adadin musulmai da ke wannan gari wanda inda a ce ka bar garin musulman adadin su ya ragu karfin su ya ragu amma yanzu da kake cikin gari sai zamanto adadin musulmai ya karu wa isalu anwa'il khair ilaihim sannan da kake zaune a garin kana taimaka ma yan uwa musulmai suna samun alkhairin ka min i'anatin kana bada taimako ga musulmi wa igasatin ko ka bashi agaji wa nahwi zalika kana tafiya kayan wani ya faɗi ka ɗaga ka mika mar taimako kake a'a ko wani ya zo wurinka don Allah taimaka min da kuɗi ka bashi ko ko za tashi ka nasiha ga mutane wa juma'a a halarci sallar juma'a a haɗu wal a halarci sallar jam'i wal jana'iz wani ya mutu a yi magawarsa sallah a raka gawa wa iyadatul marda ko ba shi da lafiya ka zo gida ka da shi waɗannan abubuwa wa hilaƙin zikiri ko ko ana darasi a ganka kaga wurin darasi ya karu saboda kai ka duba sharhun nawawi mujallar na goma sha uku shafin talatin da hudu ya ce wannan alkhairi ka samar wa al'ummar musulmai da dai a ce za ka ƙaurace ma garin sharri ka haifar ma wannan gari saboda haka cuɗanya da mutane ke da alheri a ya fi ƙaurace musu wannan bayani yana da tsawo a takaice siffa ta biyar ita ce aiki da ilimi wanda ya zo cikin hadisai da dama da kuma ayoyin alƙur'ani wanda ya haɗa waɗannan siffofi guda biyar ana masa fatan ya samu siffa siffofi na waɗannan mutane masu daraja bayan annabawan Allah da ake kiransu wato ar nan ya kamata mu takaita darasin mu insha Allah Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allahumma ghfir lana warhamna وتجاوز عن سيئاتنا وارض minna, وتقبل منا وادخلنا wa ونجنا minan nar وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا farfata عين abadan. akwai 'yan tambayoyi da za mu karanta yana da kyau jama'a don Allah su daina rubuta tambayar da an riga an amsa ta wannan dalili shi ke sa mu kima karanta tambayoyin gabaɗaya saboda kusan maimaici ne wani bai zo karatu jiya ba kuma gashi an yi tambaya jiya yau sai ya zo ya sake irin wancan tambaya menene matsayin duba da shi kansa ɗan duba a addinin musulunci da ko ka duba ko ka bugun ƙasa ko kace boka duk ma'anarsu guda dukkan su kafirai ne ka duba majmu'u fatawa mujallar na 35 shafin 173 haramun ne da malamin duba da mai bugun ƙasa da boka Dukkansu su hukuncin su guda ne wanda kai ce akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa shi ko sahabbansa game da qablu ko sadulu wato in za a yi sallah a kama kirji kaga wannan tambaya ma mun karanta ta kwanaki mun ba da amsa babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bai kama kirji ba babu wannan hadisi amma akwai hadisin da ya tabbatar da cewa shi kablu siffar sallah ce ta annabawa duka ba ma annabi Muhammad ba duk wani annabin da Allah ya turo shi a duniya sai da ya kama girji ka duba sahihul jami'i sagir ka ga wannan hadisi hadisi na 2286 saboda haka sallah ana kama a dora hannuwa akan kirji wannan siffa ce ta sallar annabawan Allah ba ma annabi guda ba kuma annabawa suna karantar da mutane haka saboda haka duka sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan yake yin ta wannan yace menene bambanci jahimun da Allah ke bayani a lahira da jahimun wanda kafirai suka jefa annabi Ibrahim a ciki to bambancin kenan wancan jahimun din yana lahira wannan jahimun din da aka jefa annabi Ibrahim kuma yana duniya wannan ko ya ce i was sent by my superior in the office to go and collect a message for her after collecting the message i discovered that it was a wine inside polythene bag wrapped what is the condition of my fasting actually your fasting is okay though you have committed a sin yana cewa wata ma'aikaciya ta aike shi a ofis ya karɓo sako kuma gashi ana azumi lokacin da ya tafi ya karɓo sakon sai ya taras ashe giya ne aka sanya shi a cikin wani wata jaka to ya hukuncin azuminsa saboda ka karɓo giya ka ba mu mashayi a azumin ka bai ɓaci ba musamman ma in ya kasance mutum ya yi shi a halin rashin sani saboda Allah bai kama mutum akan abin da ya yi akan rashin sani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuwa da gangan ne to azumin ka zai bai ɓaci ba saboda aikin da kai bai shafi azumin ba amma wannan zunubi yana nan Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci wanda ya ba da gudunmawa ga mashayin giya wannan kuma yana cewa uwa ce ya kasance tana yawan tsine ma yaranta da laifi babba ko karami shin irin wannan tsinuwa zai kama su babu shakka addu'a da take fita bakin iyaye Allah yana amsanta saboda haka malamai suke cewa iyaye su kiyaye fitar da muguwar kalma idan gyatuma tana la'antar 'ya'yanta babu mamaki Allah ta wa ta'ala ya amshi addu'anta a kansu su tashi da wannan la'anta Allah shi kare mu wannan ko yace ya halatta dinga kallon tarihin annabi Yusuf kamar yadda ake sayarwa yanzu kaga shi ma mun sha amsa wannan tambaya ko mun yi magana akan cewa shirya fim akan annabin Allah haramun ne wannan fatawa tana cikin fikhun nawazil mujallad na hudu shafi 320 haramun ne kuma ba sai an ce ma haramun bane kai kanka in kayi zurfin tunani zaka gane cewa haramun ne saboda shi fim ƙarya ne sannan a danganta ƙarya ga annabin Allah ko haramun ne baya ga cewa akwai abubuwa da dama waɗanda za a yi ya zamanto ƙasƙanci ne ga wannan annabin ba ɗaukaka ba misali wanda ka sa ya tsaya a matsayin annabin Allah ɗin nan ta yiwu ka sa mutum gajere shi ko wancan annabin dogo ne ta yiwu ka sa wannan mutumin mai shi ka wancan annabi yana da jiki ta yiwu ka sa wannan mutumin bakar fata kuma Allah tabaraka wata Allah wancan annabin ba baki bane ta yiwu ka sa wannan mutumin ya saka wasu kaya waɗanda a zamanin annabin ba a san da irinsu ba ma a duniya ta yiwu ka sa mutum ya yi tafiya ana ganin tafiya ce ta annabawa alhali a zamanin wannan annabin tafiyan yan wuta ne to ka gani abubuwa da yawa na ƙarerraki dama ka yi haƙuri ka yarda da ƙissa yadda ta zo cikin alƙur'ani da hadisan manzon Allah da ya fi maka saboda akwai tambayoyi da za ka amsa a ranar tashin kiyama da yawa ah, babu shakka babu abin da ɗan adam zai yi a duniya wanda a lahira Allah bai masa tambaya ba kafin ya koma makomarsa Allah ya sa mun gane wannan yace menene hukuncin kasa kasai da to dai duk tambayan ɗaya ne wai irin wancan na tarihi Ah, wanda ku ke cewa ina in kai tarawihi ba za ka yi tahajjud ba kenan ah, to haka ne mun sha ba da amsa tambaya akan cewa bai kamata musulmi ya yi fiye da raka a goma a dare ba a ah, duk da cewa in kayin akwai malamai da suke ba da fatawar babu laifi sabanin fahimta ne wanda babu laifi don ka ɗauki wani illa dai mafi dacewa ga wanda hujja ta tabbata gare shi ya yi aiki da ita ka duba alfatawal kubra mujallar na farko shafin 195 da al-mawsu'atu fiqhiyya mujalladi na biyu shafin 154 haka nan fathul bari inda ibnu hajar yake sharha game da hadisin aisha wadda take magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙara bai taba wuce nafila raka'a goma sha ɗaya a dare ba manzon Allah bai taba yi ba kaga wannan yana gwada cewa da ramadan da ma wani wata duk ɗaya ne illa dai abinda manzon Allah ya fi yawaita yi shine daɗewa a sallah ba yawan rakawoyi ba amma kuma an samu malamai da suke da fahimtar babu laifi don an yi hakan saboda sabani da aka samu tattare da ah, lafazi da ya taho na hadisin da ke ba da labarin tarawihin sahabbai ah, cewa sun yi nafila goma sha uku wata riwayar aka samu kuskure aka sa ishirin da uku a wannan wan na farko din sai wani cikin riwayarsa sai sa ta zama 2 sai zama 23 maimakon 13 wannan dalili yasa kaga har ake muhawara tsakanin malamai ala kulli halin takaitawa kan sunnar manzon Allah shi fi dacewa wannan ke magana cewa yana shafa gabansa yana fitar da mani da hannu menene hukuncin sa addini shi ma mun bada amsa akan haka cewa ba kyau Allah madaukaki ya haramta mutum ya fitar da sha'awa in ba ta hanyar aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai fa mutum in zai yi azumi fa innahu lahu wija'un ko zai zama garkuwa gare shi wannan ko yace na ji wani wa'azin ka cewa daga cikin addu'o'in manzon Allah akwai waɗanda yake daga tsassa sama ina jin bai ji da kyau ba dai da ya ji da kyau da bai tambaya ba wato abinda na ce idan ana addu'a ko dai ka daga hannuwa ko kuma ka daga yatsa duk ɗaya ne ko ka daga hannuwa ko kuma ka daga yatsa abin da na faɗa ban ce bayan alwala ka daga yatsa ka sama ba Allahumma salli ala Muhammad yana cewa ina son ƙarin bayani dangane da yin amfani da magani wajen neman mata kamar maganin da ake haɗawa da kwalli da turare to bil hakika ban gane abin da yake nufi da irin wannan magani ba idan yana nufin tsatsu ba saboda mata su so shi yayi ya haɗa wani siddabaru da kwalli da ko turare to dukkan abin da ɗan adam zai yi saboda mace ta so wani shirka ne ko menene wanda shi da abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na ɗari 331 duk abin da mutum zai yi don mata ta so miji ko miji ya so mata matuƙar. ba wai addu'a ce yake Allah ka sa matata ta so ni ba kawai ya haɗa kwalli da wani abu to babu shakka sihiri yake shi wannan kuma ya ce wajen karatu an ce bai inganta ba wasu abubuwa da ake faɗa idan an gama karanta wasu surori kamar wattin ba wasu surori ba wattini ne kawai ya bayanin magana da ake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana tahmid ko tasbihi ko neman tsari idan aka yi tahmid ko tasbihi fa wato babu laifi don mutum yana cikin sallah kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah babu shakka hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare idan ya taho kan aya da take maganar azabar Allah sai ya tsaya sai nemi tsarin Allah game da wannan azaba idan ya kawo kan aya da take magana rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dakata ya roki Allah ya bashi wannan rahama idan ya iso wurin buƙatar ya nemi gafaran Allah zai dakata ya nemi gafaran Allah ba a taɓa samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ba in banda nafilan dare saboda haka yana daga cikin kuskure na limamai a samu wani limami yana cikin ba da sallah ya dakata ya kama yin addu'a kafin ya ci gaba da karatu wannan bid'a ce amma yin ta a nafila sunna ce kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana akhta'ul musallin shafi na hamsin da takwas. mai wannan tambaya shi kuma ya ce menene matsayin ɗan da aka haifa ta hanyar zina shin ko ɗan zina zai yi gado kamar yadda ɗan suna zai yaron da aka haifa ta hanyar zina baya gado wannan nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah ya ce dukkan wanda zina ta zama dalilin haihuwarsa baya gado Ku duba fatawar lajna mujallad na goma sha shida shafin ɗari biyar da goma sha biyu wanda ya ce na faɗa wa wata budurwa ina son ta da aure sai ta ce min ta tsayar da wani wanda za ta aura to amma babanta da na nemi izini a wurinsa sai ya ce min na neme ta in mun daidaita shi kenan zan ci gaba da neman ta ko yaya to ai ka je ta ce maka akwai wani hmm? babu shakka haramun ne musulmi ya fada neman mace babu izinin waliyi ba izinin ta ake nema ba izinin waliyinta idan waliyinta ya baka izini hadisin yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 2080 matukar waliyi ya baka damar ka nemi mace to daidai ne ka kira ta ku yi hira nan ma bisa sharaɗi a samu maharami wajen to ala kulli halin idan ta nuna maka cewa akwai wani manemi gare ta ba mamaki shi waliyin bai da labari sai ka koma ka ba waliyin naka labari saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar wani ya riga ka nema baka da ikon ka shiga nema sai in ya bari ko da izinin sa mai tambayar nan ya ce idan mutum ya bi liman sallah a cikin tarawihi ko tahajjud idan aka karanta hizbi shida ko takwas a kullum shi ma za a rubuta masa cikin masu samun eh, kintarai ƙwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gwargwadon yadda ka tsaya bayan liman gwargwadon ladan da zaka samu wajen Allah babu laifi don an yi nafila raka'a biyu sai ka tafiyar ka wani kuma bayan raka'a hudu ka yi tafiyar ka wani bayan raka'a shida ka yi tafiyar ka ba dole bane idan aka fara sallah da kai sai an gama wanda ya tsaya bayan liman yana samun lada gwargwadon sallar da ya a bayan liman yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 375 wannan ce shin ya halatta mace ta yi tafiya zuwa wani gari babu maharami haramun ne haramun ne mace ta yi tafiya ta bar gari babu maharami babu shakka wanda yana daga cikin sunanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke neman bacewa a wannan zamani Allah ya nufe mu da rayawa baki ɗaya ya kasance matarka za ta yi tafiya kuma ka haɗa ta da maharami maharami shine ɗanta ko ƙaninta ko wani wanda dai shari'a ta haramta mata aurensa ko kai kanka ka kai ta kaga wannan doka in ma akwai inda ba ta aiki ba kamar najeriya saboda yana da wahala ka samu mutum ya haɗa matarsa da maharami akan ta yi tafiya bare ma aikin haji wanda za ga mata na tafiya ba mazansu babu kanne babu iyaye babu maharamai duk da cewa malamai sun ce hajin ya inganta amma kuma ita wannan mata tana cikin haramun tana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala bil haqiqa akwai hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 1729 sahihu muslim hadisi na 2391 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haramcin mace ta yi tafiya babu maharami sai dai a cikin gari guda amma inda za a yi tafiya tsakanin gari da gari dole sai da maharami wannan ya ce makwabcina kirista ne idan ba ni da lafiya yana zuwa ya gaishe ni ni ma haka a shi da ke cewa to zan iya masa addu'a da ayan alkur'ani don ya samu sauki babu laifi don kayi makafiri addu'a da ayar alkur'ani sahabin manzon Allah ya yi makafiri addu'a da ayoyin alkur'ani Allah ya bashi lafiya ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2294 abin da aka haramta maka shine roƙon gafaran Allah makafi